الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا da ya dawo القرآني mu biyar ga watan ramadan ko hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1440 muna cikin suratul nahal ay suratul araf muna kan ayata 96 jiya mun karanta wasu abubuwa wanda suka shafi kalmar da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa taqaw cewa ta zo da siga kusan 258 a cikin alkur'ani amma wasu daga ciki suna zuwa a sigar ba umarni ba ko waɗanda suke zuwa kan sigar umarni ma mun yi magana akan wannan kafin mu ɗora akwai tambaya guda wadda mai ita ya rubuta cewa ce assalamu alaikum tambaya malam ina daya daga cikin waɗanda sai na saka hannu a cek kafin a cire kudi sai ma'aikatan da nake aiki da nake aiki bankin ta kawo ta kawo tallan bashi wato loan domin su taimakawa ma'aikata to a cikin ka'idar bankin akwai sharaɗi na sai na saka hannu kafin a ba su bashi sai kuma na ji cewa cikin bashin akwai kudin ruwa to anan idan na yarda na saka hannu shi ina da haƙƙi wato zunubi na wannan kudin ruwan to na ga kamar tun da ma'aikacin banki ne ya kira kudin da kudin ruwa ba mu da sai mun nemi wani bayani tun da shi da kansa ya kira kudin da sunan kudin ruwa mm. wani lafazin hausa kuma daga an ce kudin ruwa to kowa ya san bashi ne wanda ake bayarwa a karo na shi ake kira kudin ruwa ina jin ko to kuma shi ne ake kira riba saboda haka idan dai riba ce kudin ruwa to in ka hannu kana da laifi wannan ita ce babu yadda za mu yi dole hadisin annabi ya yi magana saboda irin sa wannan abin nadin din kudin ruwan domin ai kamar shaida ce mutum yake badawa shi sa hannu ɗayan abubuwa ɗayan abubuwa guda biyu ne wato ko kuma a ce duka biyu za a iya cewa kai shaida ne kuma za a iya cewa kai mai rubutu ne katib ne da shahid saboda ka dukkansu kuma sun zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da katib da shahid dukkan sun zo a cikin wajen cin riba da abinda imam muslim ya roito a hadisi na 1598 hadisin jabir bin abdullah yana cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai wa qala hum sawa zala sallallahu alaihi wasallama yace Allah an la'anci wanda ya rubuta takardar da aka sa riba a ciki idan wannan yarjejeniya ce aka yi wanda ya zo ya rubuta yarjejeniyar tsakanin wanda zai ba da riba da wanda zai karbi riba kai ba ko kogo a ciki yarjejeniyar ce ka rubuta mu saboda ba su iya rubutu ba watakila sai ka shigo kai rubutu za Allah ya ce Allah ya tsine maka albarka ɗaya kenan na biyu mu'kilahu wanda aka ciyar da shi riba da saninsa aka ba shi riba kuma ya ci da sadinsa shi ma wannan ya shiga tsinuwa Allah ya tsine masa albarka sakanan akilun riba mai cin riban wadda shi ya sa aka ba shi ita wancan rubutu ya yi wannan ciyar da shi aka yi wannan ku shi ne ya karbe ta to sai shahidai sai wanda ya zo ya shaida a kai ce ni ne shaidunku to kai ma Allah ya tsine maka albarka sai annabi ya ce kala um sawa waɗannan mutum hudu da aka kirga su ɗaya ne daidai suke wajen laifi ba wanda ya fi wani su ɗaya suke kala usaimin rahimahullah usaimin yake cewa li'annahum muta'awinuna ala dhalik ya ce saboda dukkan ɓangarorin nan guda hudu sun yi taimako wajen riba ta samu gindin zama wanda ya ci ya ci wanda aka ciyar da shi ya taimaka ta ci gaba wanda ya rubuta ya taimaka mata ta ci gaba hakanan wanda ya ba da shaida sai hadisin imamu ahmad wanda ya zo guda biyu kawai za mu karanta domin hadisan suna da yawa akan wannan hadisi imamu ahmad ya zo mai namba ta 1038 manzan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ti alan nasi zamanun ya ce zamani zai zo a kan mutane gagara lokacinsa babu kenan amma yana ba da labari zamanin zai zo wa mutane ya kulu na fihin riba a cikin wannan zamanin mutane za su yi ta cin riba zamani zai zo da za su yi ta cin riba kila ya rasulallah sai mandan Allah ya ce ai sai aka ce wa mandan Allah tunda ya ce ya ci zamanin zamani zai zo ya akulu na fihin riba mutane za su ta cin riba a ciki sai aka ce ah, ya manzan Allah kulluhum dukkan mutanen wannan zamanin za su ta cin riba kala sai annabi ya ce mallam ya akulhu wanda ma bai ci riba ba a cikinsu na lahu gubara ƙurar riba sai ta buɗe shi in kai baka ci riba ba ma to kurar ribar za ta bunne ka to kaga wannan imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a nan ba ta 1038 cewa mutanen zamani za a yi wani zamani ba mu sani ba ko zamanin ya zo mutane za su ta cin riba in ma kai ka tsare kanka baka ci riba ba to kurar ribar sai ta shafe don kurar in ta tashi sai ta bisu ne watakila kuma kafin ka dawo tsabtatacce ba a san irin wankan da za a maka ba da ta fita kai bi ma kula tun da yanzu kura ne ta binne ba wani akwai matsala babba a irin wannan zamani saboda harkar bankuna a mafi rinjayen lokaci tsari ne na yahudu ba tsari ne na musulunci ba shi kuma ba yahudu ya dama allah ya ba da shaida a cikin alkur'ani ya ce shi wato wa inta man in bi dinarin la yu'addihi ilayka shi haka yake kuma su sama'una ne lil kadhib akaluna ne lil sut ba yahuda yana jin ƙarya kuma yana da yawan cin hanci sannan ya ce dukiyar mutane wanda ba shi ba to in ya ci ma ba komai ba ne saboda sauran mutanen duniya waɗanda ba yahuda ba ko kai fari ne kwa? in kai ba ba yahude ba ne to yana ganin ka a matsayin rabin mutum kake baka cika complete mutum ba sau da yana kallon ya ci dukiyar ka ya ci banza shi yasa duk tsare-tsaren bankuna da kake gani a mafi rinjayen lokaci tsari ne na riba tsari ne na yaya za a yi su rayu akan mutane don an tsara shi a kan yadda kawai wani zai zo yana shan ac ya sha kod ya kyalkyalita kalbinsu kawai sai ta cin abinci akan mutane ku yi hakuri eh, saboda harkar bankuna yawanci riba ce a ciki da wuya a baka wani abu na bashi ba a samu wani percentage a cikin shi sa ko shekaran jiya da ya kawo mana tambaya shi sa maka tambaya wani ya ba mu bayani ya ce shi tsohon ma'aikacin banki to amma dukkan bayanin yadda aka yi aka samu interest daga karshe a bayanan interest zai zama ya baci shi yasa Abubakar Jazairi ya ce to wannan al'amari yadda al'umma za ta yi tafuta daga irin wannan al'amari kuma hatta hadisun dujal kun san cewa dama in yau zai gurɓata kudi ɗaya daga cikin matakansa kenan yi mallaki duniya zai gurɓata kudi kuma in ya ga dama zai talauta ka in ya ga dama zai ce ka yi kudi sai ka yi kudi kuma duk dukiyar duniya za ta zama a hannunsa yake control kowace ƙasar duniya sai ya mallake kudinta gaba daya in ya ga dama ya sakar ma kasar in ya ga dama yanzu kun ga an fara kamar daukan matakai don dujar din yana da wakilai yau watakila shi yana zuwa ya riga ya turo su ne akan su fara aiki kafin ya iso yanzu ga yin amurka ta ga dama sai ta rike arzikin mutane ko ta rike arzikin kasa ta sa mata takunkumi kuma duk harkar da ake ta waɗannan al'amura ɗin harka ce ta riba ba harka ce ta arziki na halal ba saboda yahudu ne yake tafiyar da al'amarin shi kuma kan ka'idojinsa baya bin addini ba zai bi addini ba saboda kaga kenan akwai matsaloli a cikin dukiyoyin mutane wadda ma wasu malamai suna kallon irin yadda kamar yanzu ka je ka ajiye kudinka wannan ba aibi ba ne amma dai ka fara shiga kamar dukiyarka ba ka iya tasarrufi da kanka misali yanzu in ka ajiye kudi a banki ya kamata min babi aula duk lokacin da kake so ka dauka to amma sai ya zama ba haka ba <clears throat> da gila an tara kudi an baka nambobi ne kawai ka duba balansin ka kace kana da kaza amma ba dole ne in ka tashi daukan kudin ka samu don wani dan kati haka za a baka kai ta yawo da shi aljihu in ka je ka sa ATM gila sai ce maka network busy shikenan kana da kudi amma ba za ka iya dauka ba kaga sai yadda aka yi da kai kenan kamar an fara ma mallakar mutane akan su ko isa kenan kaga idan duk sun tara dukiyar duniya sai suka rikita network din waye zai samu kudi kaga kenan sun ga dama kana iya kudi sun ga dama kana iya talaucewa da arzikin ka ko so dujalin yazo zai tasiri da wannan saboda mallake dukiyar mutane amma dai mu yanzu ba shi ne muke magana a kai domin hadisin dujalin mun ce za mu ɗauko shi a nan za mu kai ba muna magana a kai da illolinsa da irin abubuwan da yake ci amma dai duk manzo Allah ya gaya mana komai ba abin da addini ya bari so saboda haka inda <coughs> kudin ruwa ne to in kasa hannu a kai sai ka san abin da kasa hannu a kai lalle za ka samu la'ana daga wajen allah wannan ko babu yadda za a yi a maka gyara ko a maka ma ni ban iya ba shi ce gaskiyar magana yauwa saboda haka kowa ya sani liya halika man halaka an bayyana wai haya man hayya an bayyana mai halaka ya halaka akan dalili mai shirya ya shirya akan dalili shi yasa wannan interest din ran na muka yi magana a kansa ga yadda za a yi da shi karka yadda ka ci ka yi kokari kawai ka kai shi inda ba za ka hana da shi ba kuma ka ciyar da wani shi wannan abu sai dai ka yi amfani da shi akan yadda muka faɗa wannan ita ce ka'ida saboda eh, lamarin dukiya a irin wannan zamanin tana da wahalar gaske wani hadisi ya inganta ba wai hadisi ne mai abu na za koma kan karatunmu wadda wannan a ƙura'amun wani zai ce kamar mun dame shi da wannan ayar wato amma ne <laughs> bayar da zami ta zami ta damun ka da ita wala wannan na halar ci gaba ma أعوذ بالله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نعم الله تبارك وتعالى يتي دا متانن القريه za إيماني من قمع دا da sha'anin imani ba muna kan wattaqo jama'a bude albarkar sama da ƙasa fa ba abu ne mai sauki ba shi yasa da mun bata lokaci muna faɗan dalilan da zai sa mu samu albarkar sama da ƙasa babu laifi in dai har Allah zai bude mana albarkar sama da ƙasa to za mu huta kuma ba za mu samu buɗinta ba sai mun bi waɗannan ka'idoji domin shi ubangiji ya sa lau lau kuma a wajen masu larabci ana cewa harful imtina'i ne mana harafi ne wanda ya zo yake in ba an kawar da abin da zai biyo bayansa ya samu ba to yana nan akan insa ma'ana harafi ne mai hana abin da yake zuwa a bayansa in ba an warware abin da zai zo a bayansa masu hau sun san wannan waɗanda suka karanta grama na larabci wato kenan da Allah ya alakanta wannan abun da haka to akwai wani hali idan ba an cire waɗannan shingaye ba to a rayuwa ba za a samu buɗin wannan albarka ɗin ko muna ganin kamar yadda yanzu albarkar ƙasa dai kamar ta fara tashi wannan kusan waɗanda suke da nazari a da da zuwa yanzu za su iya gane haka domin da ƙasar yadda allah ba yi ta kawai a buɗe ta ta zuba wa mutane amfani ba a maganar taki ba sai ka sa taki ba za ka yi noma saboda Allah ya ba mu kasar albarka to yanzu in kasa takin ma da wuya ka cin mafuri a kasa din ma kuma ba abin da yake kawowa waɗannan abubuwa sai zunubai ma'ana zunubai su suke cire albarka wanda idan mun zo fassara akan barakatis sama za mu gama mai albarka domin ita albarka ba tari yawa ba ne ba shi ne albarka yau in ka cika wannan masallacin da kudi in ba su da albarka duk shirme ne albarka ake ne to albarka kuma tana samuwa a cikin dukiya tana samuwa a cikin sama tana samuwa a cikin ilimi tana samuwa a cikin rayuwa tana samuwa a cikin dukkan wasu al'amura Allah ya sa maka albarka a ciki to shikenan mun faɗi tsoron Allah kuma mun faɗi abinda menene alamomi na tsoron Allah din jiya duk mun ambata yau za mu ɗora akan cewa idan dan adam ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin Allah kamar yadda muka ambata to babu shakka akwai abubuwan da zai girba abubuwan da zai girba su ne za mu lissafa su a yanzu wanda su sakamakon tsoron allah ne ake samu wannan mana sakamakon hadiri shine ya yi ruwa ko ba haka nan ba saboda haka idan yi aka yi hadiri ba a yi ruwa ba to bai fita sakamakon da ake bukata ba sakamakon yabanya a gona shine ta yaya idan ba ta yaya ba ta zama ciyawa to sakamakon kaji tsoron Allah shine ta fitar maka da waɗannan abubuwa ka girbe su a cikin rayuwa wannan shi yasa mu ambace su saboda mai tsoron Allah ya kalli waɗannan abubuwa kuma ya yi kokari ya ga cewa ya tsare waɗannan abubuwa domin samuwar waɗannan abubuwa a cikin rayuwarsa abu na farko da tsoron Allah yake haifarwa shine nilu maradatillahi wa muhabbati ma'ana duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to tana iya samar masa da yardar ubangiji idan kuma Allah ya yarda da kai to magana ta kare duk wanda Allah ya yarda da shi to magana ta kare yardaddan ubangiji zai rayu ba akan saba ma Allah ba yardaddan ubangiji zai mutu cikin yardar Allah kuma zai danka shi hannun yardaddunsa su ne mala'ikun rahama daga wannan lokaci ne dan adam za a kai shi gidan aljanna sai ubangiji ya tabbatar masa da cewa radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da shi sannan kuma dole ya yarda da ubangiji to sakamakon tsoron Allah yana sa Allah ya yarda da kai wannan yasa Allah ya yarda da sahabbai laqad taballahu an nabi wal muhajirin wal ansar walladhina tabauhu fi sa'ati usra da karshe dai Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su kuma ko daga jin yadda ake karanta labarbarun su ka san yarda duniya a gurin Allah to wannan ba abin da ya sama musu sai sakamakon tsoron Allah idan da ba su ji tsoron Allah ba to labarin zai zama ɗaya ne da irin labarin su abu jihar tunda su ba su ji tsoron allah ba don haka allah bai sanya musu yardarsa ba kuma bai sa allah ya ƙaunace su ba to banda wannan a ƙarƙashin wannan gabaɗin nilu lahi wa mahabbatihi zai sanya soyayya yarda daban so daban to allah zai tara maka abu biyu ita ce mahabba idan ubangiji ya so ka shi kuma hadisi ya tabbatar mana cewa waɗanda suka yi imani suka ji tsoron Allah sai ji alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu kauna da soyayya idan Allah ya sanya maka soyayya to sunanka yake rubutawa a rubuce za a ba wa mala'ikar jibril domin kamar shi ne oga kwata-kwata a cikin mala'iku saboda shi ke jibintar al'amarin wahayi dukkan annabawa shi ya kai musu wahayi don haka sai Allah ya ɗauki waɗannan sunan sai ya ba ma jibrilu ya ce ni Allah ina son wani kaga sunanka ya shiga kyan, yanzu automatic abin na rajista aka maka cewa ina son wane dan wane a da suna jibirilu ri nake son sa Allah zai ga ma jibirilu to kaga wanda ya samu wannan karka sake masa tsammanin wata wahala ba zai yi ba bayan an masa haka sai kuma Allah ya ce ma jibrilu to ka so shi tunda ina son sa yanzu dole jibrilu kawai zai dauki soyayya saboda shi la ya sunan la anima amaru fa'alu na ma maru to bayan jibrilu ya so sai kuma Allah ya umarci jibrilu ya ce to saman bakwai ka yi shela duk mala'ikun da suke ciki kowa a bashi wannan suna kuma su kaunaci wannan mutumin haka za a zo sama ta shida haka za a zo sama ta biyar haka za a zo sama ta wato hudu haka a zo sama ta uku haka ta biyu haka ta daya duk sunan ka yanzu ya cika cikin sama cewa kai mutanen sama duk suna son ka gaba da allan da yake kan al'arshi yana son ka jibrilu shugabansu yana son ka duk mala'ikun samai suna son ka to sai a a rubuta soyayyarka a cikin bayan allah na gartattu. amma ba mamaki fajirai kure su kika da wannan kuma kiyayya su ba abun da za ta maka in allah ya zo ya sa soyayyar ka cikin bayan allah duk bayan allah na gartattu na ƙasa waliyai da salihai duk sai sun soka to shine yanzu an nada ka babban wali man adali waliyan a zan bil harb wanda ya kika kuma zan yi yaki da shi in ji Allah saboda ya kika kaga ai ka tsira to ɗaya daga cikin abin da tsoron Allah yake sama ma dan adam jama'a ko wani mutum ya roki Allah ya bashi tsoron Allah domin in ka samu tsoron Allah ka gama komai abubuwan da muka ambaci nan in ka siffantu da su to abu na farko da Allah zai maka shine in sa maka yarda ta sannan sai in sa maka soyayya ta sannan sai in sa a soka me ya rage maka so ka san ko wanda ya samu wannan to a ce an bude masa albarkar kasa ya abu ne mai sauki ko ba abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki a gurin Allah abu na biyu himayatul insani wa wiqayatihi min darar shaitan wani abu kuma idan ka samu waccar yadda da kauna da wato da so da Allah yake da yadda da kai to daga nan sai baka himaya himaya ita ce kariya an gane daga nan aka samu hami lauya mai zuwa ya tsaya ya kare kare sai ya kare wani mutum ko da gaskiya ko ba gaskiya wannan ba sani ba A <laughs> ni ba san wannan wadda da kai da lauyan ka ne kawai ko ba haka ba yawa to himaya Allah sai ya zaba ka kariya himayatul insan sai Allah ya ba ma dan adam kariya tunda ya bashi yarda ya bashi so to sai ya bashi kariya daga ina zai kare shi min darar shaitan duk wata cuta da shaitan zai sa a cikin zuciya to Allah shi ne lauyanka duk yadda shaitan ya kawo hari akan ya sa maka wata shubu'a a rayuwarka bayan Allah ya kaunace ka ya so ka to Allah ba zai bari ba shi ne mai kare ka duk yadda shaitan ya kawo hari za a fitar da kai ka jefa ai ka wannan samarat ne na tsoron Allah ba wanda yake samun wannan Allah ya tashi tsaye idan shaitan zai kawo hari Allah ce ba zai yi ba wannan sai ka zama taqiyyun mai tsoron Allah wanda Allah ya yarda da shi kuma Allah ya so shi to Allah sai ya baka wannan kariya to kun ga wannan ba karamin mai ba ba karamar girman daraja bace a ce shedan kuma yanzu Allah ya kai ka wani matsayi da bai isa ya tasiri akan ka ba shi yasa ko da zunnan muka faɗa akan maganar cewa direban da yake tuka mota ya yi bismillah ya gode ma Allah sannan ya nuna ba karfinsa ba ne ba dabararsa ba sannan yin addu'ar abin hawa to shi kenan mala'ika da kansa yake cewa an tsare ka tafi ga wannan ba a bi. Allah yana son mutane da duk yadda kake tsammanin wai wani yana son ka Allah ya fi kowa son ka yadda Allah yake kaunar ka ba za ma ya kutantu ba shi ɗan ne da kansa zai zo ya tsaye ta yaya zan yi yaya zan yi lirajulin kufita wa hudita wa hukita yaya zan yi da mutumin da Allah ya ce ya isan masa Allah ya ce ya shiryar da shi Allah ya ce ya kare shi yaya zan yi da wannan mutumin dole na in kyale shi in ji shedan bayan da zai da kai kai ne a azu yanzu alai ka to mafi buwaya amma ba ka samu wannan ba wallahi sai da tsoron Allah sai ka tsare dokokin Allah abu na uku wanda tsoron Allah din zai haifar maka har yanzu al-intifa'u bil za ka amfana da al Wannan shi ne kamar darasinmu na jiya a fada ya za ka amfanu da al ana tambaya akwai matakai kusan wajen guda goma wanda sai ka bi su ne al zai ma amfani idan ba ka bi su ba ko an karanta qur'ani ba za ka amfana da shi ba saboda ba abin mamaki ba ne a taron da aka taru ana jin alkur'ani ban ce a nan ba amma a taron da aka taru aka karanta alkur'ani ba abin mamaki ba ne in an tashi wani ya sata a gurin ko na takalmi ko na waya to mai amfaninsa ga alkurani alkurani ya amfane shi ko kuma an ce ba a zina amma sai ya sha ruwa da daddare ya tafi gidan karuwa to sai mai ai alkurani bai amfane ka ba to shi bawan Allah da ya zama mai tsoron Allah wanda Allah ya sanya masa yarda ya sanya masa kauna ya sanya masa kariya daga shaidan to in an karanta alkurani zai amfana da shi duk abin da alkur'ani ya hana zai iya bakin kokarinsa sai dai in abin ya zame masa larura ko kuma ba zata ko kuma kuskure ya afkawa tunda ba wanda ya fita daga cikin kuskure amma dai ganganci ba zai aikata abin da alkur'ani ya hana shi ba to wannan ya amfana da alkur'ani na hudu abin da za ka samu a wajen Allah ma'iyatul lahi lil muttaqi ka samu ma'iyya ma'ana Allah zai kasance da kai wannan ya tabbata cikin alkur'ani inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah zai ma iya tare da kai shine ba zai bari wani abu ya faru da kai ba ba zatin ubangiji ne yake tattaruwa ya zo wajen ka a'a zaka samu Allah yana tare da kai cikin ilimin sa kuma yana kallon ka kuma yana kiyaye ka kuma dukkan abin da zai faru zai tsare ka a ciki abu na biyar da ita wannan tsoron Allah ko shi wannan tsoron Allah zai sama ma dan adam ne aunul insani ala tafriq bainal haqqi wal batil wato Allah zai baka taimako Allah zai baka taimako kan me Allah zai taimake ka Allah zai taimake ka ala tafriqi bainal haqqi wal batil idan aka na ɓarna, aka na ƙarya aka kudunduna su da gaskiya aka cuɗanya su sai aka watsa maka a gabanka to Allah zai maka taimako sai ka can ko inda gaskiya take Allah ba zai barka ka canki mata duk a rayuwa wannan ku a yanzu muna da bukatar sa ko a cikin harkar aikin gwamnati don murda murdan sun yi yawa da ciwaciwa da cuku cuku da magudi da wane ne za a mulmuna ƙarya sai a yi wani turanci san administrator shi wai baya kuskure ne koya ne ban sani ba dai ko ko ba haka ba wani abu ne kowa yana kallon sa da ko yanzu kwanan nan kaga da ta tsuke ma hukumar zaɓe sai aka samu wani abu shi in conclusion haka aka zo aka tsaya a gurin wani turanci ne kawai aka kago shi aka zo da can baya aiki sai a bana haɓa ɗan adam nan to shi Allah idan an yi wannan kudundunan aka zo aka cusa aka tattara to in ka ji tsoron Allah ya yarda da kai ya soka to sai ya baka daman ka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya Allah zai fitar da kai ba zai bari ka afka cikin barna ba wannan shine amfanin ka ji tsoron Allah shine kuma abin da Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan idan kuka ji tsoron Allah Allah zai sanya muku rabewa duk abin da yazo na barna to sai Allah ya dora ka akan gaskiya ba zai barka kan barna ba jama'a in muna buƙatar wannan sai mun ji tsoron Allah kuma idan muka yi wannan muka samu wannan daraja mun cancanci Allah ya bude mana albarkar ƙasa mun cancanci Allah ya bude mana albarkar sama abu na shida jalbul barakati wa fatuhul barakati sama wannan abin da muka ambata tun ɗazu da waɗanda zamu ambata a nan gaba shine yake zamantowa sanadiyar samuwar buɗewar albarka sama wato Allah ya bude ta akan ka idan an ce albarkar sama rayuwar ɗan adam shi kaɗai yana da bukatar albarkar sama amma al'umma ce a dunkule take shiga cikin albarkar sama in an buɗe ta hasken rana kaɗai ya ishi mutane su amfana don ba hasken ranar nan 'ya'yan itatuwan nan ma da wuya su zamanto suna da tasirin da ake da bukata to Allah Ta tabaraka ta'ala cikin waɗannan abubuwa da kaji tsoron Allah kuma abinda za ta samar maka shine za ta jawo maka buduwar albarkar sama sai Allah ya bude albarkar sama ya bude albarkar wato ƙasa abu na bakwai da waɗannan wato tsoron Allah zai iya samar maka Shi ne nilu wilayatillah ma'ana Allah zai samar maka da wilayarsa a kanka. idan Allah ya zama waliyinka ya jibinci al'amarinka to shi kenan babu wani wanda zai zo innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amu majibincin al'amarin ku ne Allah wato Allah zai sa idanu akan lamuranka duka duk abin da yake da wahala in ka fuskance shi sai ya zama da sauki saboda Allah ne waliyinka duk abin da ya zamanto cewa zai cutar to sai Allah ya wakilce ka akai sai ya saukaka idan an zo ana neman abu sai an sha wahala kai in ka zo sai Allah ya bude kofar sai ka same shi da sauki hmm. saboda Allah shine yanzu waliyinka majibincin ka. to tsoron Allah yana jawa wannan sai ya saukaka maka al'amura duka a cikin rayuwa dan haka jama'a ayi kokari a canza hali a kuma gyara a koma ga Allah rayuwa za ta zama da sauki komai Allah zai sauƙaƙa wa mutane albarka zai bude musu ita arziki za su samu wata ayar ai cewa akai da sun ji tsoron Allah la'akalu min fawqi wa min tahti arjuli za su ci daga sama ta ya za a ci daga sama kuma ta ya za a ci daga karkashin ƙasa mai maganar shi ne abin da ya sa a cikin ƙasar kuma shi ne yake sa abin da yake cikin sama don haka shi yake da ikon ya ciyar da kai daga sama ya ciyar da kai daga ƙasa wannan ba abu ne mai wahala ba abu Allah abu ne mai sauki don haka mutane su tabbata cewa su ji tsoron Allah za su samu wannan jibintar al'amari abu na takwas shi ne alwikayatu min dararin kafiri abu na takwas da in ka ji tsoron Allah zai maka Allah zai baka kariya daga cutar kafiri idan kafirai suna azabtar da mutane ko wani abu mai kama da haka to kai Allah zai baka kariya wannan ku ya tabbata cikin nassin alkur'ani shi ma da ya ce bala in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a ubangiji tabaraka wata'ala ya ce in da ku yi hakuri akan saba min ku yi hakuri kuma akan yi mini da'a sannan ku ji tsoro na ku tsare dokoki na ku yi takawa wa la yadurrukum kaiduhum shay'a kaiduhum ma kircin su susuwa kafirai la yadurrukum ba zai cutar da ku ba wannan garanti ne daga wajen ubangiji shi za wani marubuci da ya dauki wannan ayar yake cewa wuqayatul insanu fi yadi nafsi wato kare dan adam yana hannunsa Allah ya sanya masa kariya da hannunsa don ya ce in tasbiru wa tattaku kamar ma yanzu ka kare kanka yana hannunka ka saki kanka kai ta shan wahala yana hannunka mun danka maka al'amari ko ka ji tsoron mu kai hakuri akan sako mu baka jin daɗi. ko kuma ka ƙi yin haƙuri ka ƙi jin tsoron mu kai ta sabo wahalar ka ta same ka domin yanzu komai an danka maka hannu kuma la tazaruna na dhullin wa sigarin hatta tattabi'u kitaballah wani mai nasiha yana cewa ba za ku gushe ba kuna cikin kaskanci da wulakanci da rayuwa mai kunci da rashin jin daɗi da rashin albarkar rayuwa da fitintunu iri daban-daban ba za ku gushe ba a cikin wannan har sai kun dawo kun yi ma littafi na ɗaya domin ne hanya shi ne kuma sauki kuma shi shine samar da rayuwa mai daɗi a cikin al'amura abu na tara wato uh, al-mumdid mumdidul aun min Allah inda shada'id abu na tara da zaka samu shine Allah zai ƙara maka taimakonsa bayan fada yana taimakonka to idan al'amarin tsanani ya zo to sai mu ƙara taimakon mu ma wannan ko shine abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsoron Allah da sahabbai da shi annabi suke ciki da aka je yakin badar an kalli kafirai wajen dubu da wani abu waɗannan suna daga sanan mutum ne ba su wuce ɗari uku da wani abu aka zo aka fara za Allah ya kalle su ya ce ya Allah kada ka bar nan su kashe masu imani don a ƙasar larabawa babu wasu masu imani sai waɗannan sai Allah ya ce to zan saukar da mala'iku haba mala haba mala haba mala haba mala haba mala to shi kenan ya isa kar kowa ya sake wata mutum eh, shi ma kuskure ya samu yawa ba wai da gangan ba ne mantuwa ce watakila yana faruwa kuma kowa ma zai iya faruwa don liman ma yana samun sa wani lokaci wadda ka yafe ma eh, an yafe maka amma a kiyaye da Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala faɗa yana cewa bala in wato yadda ubangiji yake cewa ai ubangijin ki ya kusata am yumdidukum ko bi khamsati alafin ya ƙara maka mala'iku dubu biyar mala'ika ko guda ɗaya ga saukar ya ishi mutane tun da jibrilu ai kissa ta nuna fuka-fukin zai yake iya sawa a ƙarƙashin gari sai ya ɗan karkada shi haka sai duk ƙasar garin ta girki ce gaba ɗaya duk gaba ɗaya garin allah ya ga dama sai gine ginansu ya rushe bayan da za jibrilu shi kadai kuma fuka-fuki yake dannawa da shi ya daga birnin lut ya kuma kifar da shi to da kama la'ika kadai ya isa shi kadai ya isa ballantana a turo maka dubu biyar su zo su taimake ka ya rasulallah kaga dama akwai taimakon allah akan annabi saboda waɗancan sharuɗa da muka ambata amma yanzu tun da waƙutu shada'i lokacin tsanani ne ya ana buƙatar taimakon to sai muka ƙara taimakon da salasati alafin ne dubu uku ne da ƙarshe aka ce za a ƙaro masa dubu biyar kaga za su zama takwas kenan da mala'ika dubu takwas a najeriya ko a duniya dubu takwas ba ko a duniya aka sauke waɗannan sun fi ƙarfin duniyar wadda mala'ika ɗaya in ya bayyana to tun da shi jibril yanzu in ya tsaya inda zai bayyana a halittarsa yadda allah ya shi in ya bayyana to duk duniya ba mai ganin rana zai iya rufe sama gaba daya shi yasa duniyar ba za ta iya daukansa ba ne sai Allah ya canza shi ya mai da shi halittar mutum sai ya sauko ya kawo wahayi amma in zai zo to ba inda zai sauka a duniya saboda ta masa karam fadin duniyar gaba daya to in ya rufe ta gaba daya za a yi duk duniyar ya rufe ta ya za a yi to in ka kalli ubangiji kuma kamar yadda usaimin ya fada diga-digan ubangiji babu yadda za su sauka a duniya saboda girmansu shi yasa wannan kasar ta yi ma Allah kadan ya sauko cikin ta kamar yadda wani yake cewa ko ina akwai Allah ba wannan a in ya sako diga digansa ba wanda zai yi musi duk duniya an take ta kenan mu bata isa ma ta dauki diga digan wannan shine Allah tabaaraka wa ta'ala so jibril ma Allah ya masa wannan sifar ballantana ubangiji so Allah zai kari dan adam da dukkan wani abun da ya zamanto yana bukata a lokacin da tsanani ya same shi abu na goma da idan ka ji tsoron Allah Allah wata ala zai maka shi ta'zimu shi ne dan adam zai girmama ibada ma'ana sai ka gaba wani abin da yake da girma kullum sai bautar Allah da kai asarar sallar jam'i ko na abu kuma da haka sai ga tashin hankali da ka kullum kana manne da ibada Allah zai sa maka jin girman ibada kullum kana ciki ah, to da Allah ya sa ya kare ka daga shaidan to ya babu sauran wani abu babu kuma abin da za ka ga girma in ba Allah ba sai abin da suka shafi ubangiji da bautata masa abu na goma sha daya da Allah zai baka idan ka samu wato samaratul takwa shi da nilul ilmi wa tahsili Allah zai samar maka da ilimi duk inda ilimi yake da wahala to kai sai Allah ya sauƙaƙa maka shi wani ya zo a cikin nassin Qur'ani fattaqullahu wa yu'allimukum ku ji tsoron Allah Allah tabaraka wata'ala zai ba ku ilmi wani yana tabbatar mana da cewa tsoron Allah yana jawo me yana jawo samun ilmi sabon Allah kuwa yana jawo rushewar ilmi to yau idan ka duba ya jami'o'in mu suke ya sakandare suke me ake a ciki akwai tsoron Allah akwai tsara dokoki akwai tsoron Allah don wallahi in ka shiga cikin jami'a wasu in ka gansu yadda suke bauta ma Allah a ciki ne eh, ka san akwai masu tsoron Allah amma idan ka shiga wani bangaren da ka ta samun shiriri ta an samu wasu wake gayas ko ka san su a <laughs> cikin jami'a zai ba wai jami'ar nan mafakar ka dauka wannan jami'ar a ni ina magana ta ne akan wata jami'a da na je suna da wani dan ɗakin su ke gayas yawa su in kai rijista da su sai su ce to yanzu za ka dama dan adam da ba mutum kake yanzu ne za ka zama mutum sai ka yi kwana biyu kana cin ciyawa saboda kai dabba ne har yanzu sannan zo sai su mai da kai mutum ciyawa za a rinka zuwa ma a ce ci ganye kai ba mutum ba ne dabba ce an samu wasu 'yan kwanaki sai su dawo to sai su mai da kai dan adam sai kai rijista da su ka lalace suna nan mun gan su duka kaga wannan ai fitina ce mala to ne za ya samu ilimi sannan wata ta sa dan wando yoyin ta saba saba kai kuma ga kamar maye ana zazzagiyawa ya zaɗi an ji an koya maka wani masu baka san kansa ba kuma ga zunubi yanzu ya zo ya same shi ya yi raga-raga da masu da aka ba To da in an zo jarraba ba za ka ce ilimi sai wa dama ba ka gane wanda kaɗan-kaɗan da kyar aka samu ka gane wani abu to kana fitowa kuma sai ga ta mamanta a waje da 'yan yoyi saba-saba yawa yanzu sai ka fara zira idanu dama ka da komai ka ci gamsar ka kabuto nan ba ka da mata tsumma ne da kai kawai kana nan sai ka tabi da kallo tilawar ka tana ƙara zubewa abin da ka gano din ya ƙara lalacewa nan sai ka zo ka dubulbulce sai zama ba ilimi zunubi yana lalatar da ilimi ba shi yasa za ka ga ayi ayi har yanzu kamar ba a kai ko ina ba mun tsaya har yanzu akan photocopy har yanzu mu kamo original copy din ba ko photocopy muke har yanzu akai daga yanzu ilimin ya zama kamar photocopy ne kwanan nan ma na ji wani lecturer yana kokawa akai ya akai irin wannan al'amura kwanan baya can an yi shiri da wani ni na buga masa nace masa ni in kun rasa abin da yasa ba a gane ilimi kawai zunubi ne yasa duk wani bincike ma ku ne shi da za a yi ta bincike ya yara ba sa cin jarraba na ce in kun yi binciken ma a banza ne kalma ce guda ɗaya fattakullaha wa yu'allimukum wadda aka lacara ka daina bata makanka lokaci na wani bincike kawai in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi duk zunubi in an daina shi Allah zai buɗe kwakwalen mutane saboda ilimi ko na boko ko na arabiya ko ma wada iri ne nurun ne min Allah haske ne daga Allah sai Allah ya haskaka hasken ya shiga kwakwallon ka sannan yake gano ilimi to daga zarar zunubi ya barbadu a kwakwallon hasken ba zai shiga ba saboda ka dole ka tsaya a tsakani wannan ta ce babbar matsala da take samun mutane so shi za a ga ko a libin na sakandare za a ga yara haka suke ko suna zaune a aji yana ta leƙen wata ita ma kuma tana ta leƙen sa to ya za a yi to wani kuma ma matsalar ma shi ne malamarsa ce da siket kuma ta zo kuma ya ga daga ya balaga ya san yana yana marmarin komai na mace yanzu malamarsa kuma da yan siket ta zo nonon kirjinta haka a tsage kuma ana ana note me kake kallo blackboard kake kallo ko su <laughs> kaga ilimi dole ya lalace ba ina jin a abin nan a bincike da aka yi na kwatan na abin nan cewa a gane ko a amurka ne masu sani ba da amma dai wasu wanda suka san abin kila su sun sani cewa ya za a yi a gane yaran da suka fi abin wannan ajin gaure yake da maza wannan ajin mata ne zalla wannan ajin kuma maza ne sai aka koya musu darasi iri ɗaya aka ba su jarrabawa waɗanda suke su kaɗai mazan su suka fi cin jarrabawa waɗanda wanda suke gaure da matan akwai zunubi a ciki ba zai yiwu a ci ba wannan kuma shi ne illa da dasisa wadda take kashe kwakwalin yara matasa saboda mu kasan a nan mu an zama kamar kasar mahaukata ne ba kasa ce ta masu abin nan ba ka ɗauko shirgegiyar yarinya gantamau zo ka ajiye ta ka hada ta da mayan yaro ba yi da mata ba yi da komai sai ya hada su a ce za a koya musu karatu ta ya za yi kallon ta ma kawai ya ishe ita ma kallon da take masa ya ishe ta saboda shi ma haka zai zo ya tube daga shi sai yar suwaita kuma kirjin namiji yana daga cikin abin da yake ɗauki hankalin mace in baka sani ba idan mace tana kallon kirjin namiji to yadda kai kuma watakila kake kallon fasila ɗinta don ba zan faɗe shi da hausa ba in ka gane larabci shi kenan yadda kake kallon fasila ɗinta kai kuma kake da sha'awa to haka ita kuma in ta kalli kirjinka musamman ma idan kirjinka yana da gashi Yeah, <laughs> irin waɗannan babin gara mu kyale su saboda saboda kada abin ya wuce gara mu bar shi a haka yanzu dai an gane cewa zunubi yana da illa shine abin da muke son a gane kuma illarsa akan ilimi ma yake da illa akan sauran wasu al'amura yana da illa abu na goma sha biyu da zaka samu idan ka ji tsoron Allah shine takrimullah Allah zai girmama ka inna akramakum indallahi atqakum ubangiji ya ce mafi girma a gurin a cika wajensa shi ne a tukakun wadda ya fi ku tsoron allah da ka lokaci yana yi ko? na to da ka za a samu abin nan wato tsoron allah yana jawo allah ubangiji ta baraka wa ta'ala wato ya karrama ka abu na goma sha uku shi ne an ja tumin azabin lahiyo malkiyama za ka samu tserewa daga azabar allah ranar tashin alkiyama kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa yunajjillahu alladhina taqaw za mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron wa nazaru zalimi na fi hajisiya za mu bar waɗanda suke azzalimai a cikin jahannama a durkushe amma masu imani shikenan za mu tseratar da su ya kuma sake zuwa cikin alqurani innal ladhina sabaqat lahum minna husna don alhusna ana kallanta kalmatu taqwa waɗanda rubutunmu ya riga ya tabbata akan su masu tsoron Allah ne kuma sun yi aiki ula'ika anha mubadu waɗannan ji ubangiji su kan mubadu na anha za a nesanta su daga jahannama la yasma'una suma una hasisaha ko tiririn wutar ba za su ji ba tiririn ta ba da wasu abubuwan ta duk masu tsoron Allah ba za su ji wannan ba saboda ka tsoron Allah yana sa ya ba Allah ya baka tsira daga azabar Allah ranar tashin alkiyama abu na goma sha biyu ko na sha hudu ka zance sababin likabulin amali inda Allah tsoron Allah idan ka same shi shi yake iya sabbaba maka karbuwar aiki duk aikin da zaka yi in babu tsoron Allah a ciki to ba za a karba ba shi yasa ubangiji ya faɗa yana cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karba ne daga suwa daga masu tsoron Allah kadai yake karba duk wanda ya aiki in bai ji tsoron Allah ba to Allah baya karba saboda haka yana karba ne daga masu tsoron Allah innama yataqabbalu Allahu minar muttaqina Allah yana karba daga masu tsoron Allah saboda ka mutum ya guzurin tsoron Allah mun faɗi kuma abin da ake kira tsoron Allah abu na goma sha biyar shi ne sababin littafirin zunubi wa sayi'at wato idan mutum ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan da yana da wani zunubi to wannan tsoron Allah din yakan sababa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya kankare wannan zunubi din in ta tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya ce za mu kankare muku muna a yan kananan ku idan kun ji tsoron Allah ta baraka. Wata ala kun ne sanci manya saboda tsoron Allah ya sa ka ne sanci manya manyan kaba'irai to kananan fa ba ma maganar sai ka yi istighfari Allah cewa kawai jin daɗin ka bar manyan kananan kuma na yafe su saboda wannan shine tsoron Allah yana kankare muna nan ayyuka abu na goma sha shida sababin linili ma tahtahihin nufus fil hayatil akhir wato abinda zaka samu idan ka ji tsoron Allah a ranar lahira yana sabbaba maka ka samu dukkan abin da ranka take so kamar yadda aka ce wa lahum fiha ma tashtahi anfusukum wato wa lakum fiha ma tashtahi yana tabbaci a gare ku ma tashtahi abin da duk kuke so anan fa ubangiji ya kure dan adam ma tashtahi akwai abin da baka iya sanin sansa sai ka ganshi to duk abin da kake so za a baka saboda tsoron Allah yanzu a rayuwa in baka gana ma ba watakila ba za ka ji kana son sabo sai in ka ganshi a rayuwar duniya sai in ka gawo amma a la'ira zuciyarka komai duk ma tashtahi tun da dai manzo Allah ya ce har da abin da idanu bai gani ba kunne bai taba ji ba zuciya bata ta taba tuno shi ba duk kuma yana nan a aljanna a san tanadin ya fi karfin dan adam an kure dan adam duk hadamar ka je kai ta ka je kai ta saboda ita aljanna duk abin da ka ɗauka nata to zai maye gurbinsa wal akhiratu khairu wa abqa abuka shi ne abin da yake wanzuwa ka ɗiba yanzu kamar a ce ka buɗe rafa ɗinka na abin na takardar kudi dubu hamsin sai ka zari dubu goma to in ka dawo fa dubu arba'in da suka rage ko ya za ka yi amma a ira inda ana rafar kudi in ka zara to sai ka zo ka samu ya zama sittin saboda haka gara ma ka ringa ɗiba kai ta kwasa da ka zira ma abin idanu shi za a aljanna komai ka samu ka ci kawai ka daina tunanin wai a ah, in ka ɗebe ne ka kwasa zai ƙaru amma idan ka tsaya kana kallonsa to kana cutar kanka ne ka kwasa kawai da mace da giya da duk abin da ka samu ɗebi kawai ka ce duk abin da ka gani ka kwasa kar ka tsaya ka ce wai a ah, saboda ita janna babu babu haram yawa komai ya halatta ce yawa kaga dama kai ruba kaga dama kai kankan ba kai girman kai kai wane ne duk abin da kaga dama kai kawai daidai ne a aljanna duk abin da ka aikata inda har ka haye ka shiga aljanna to kai kawai <laughs> shi ne matsalar yau saboda haka babu babu wani abu na haram a ciki komai da ka sani na halal sa ubangiji ya ce wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa hama ta dawo abin abinda ranku take so ta yi sha'awa tana da shi hatta da'awa kai da'awar abu ka ce kai da dai za ka samu abu kaza shi ne kawai in ka ce ma yanzu kana son ka gawa ne ina ma yanzu da zan gawa ne yana can in aljanna yake sai a nuna maka shi ku yi maganganun da duk za ku in auta yake ma duk za a nuna maka shi za ku duk magana da za ku yi ba abin da ba za a yi ba duk da'awar da kai za ta fito a aljanna saboda Allah ya kure ka babu abinda za a ce aljanna ta gaza da shi babu shi aljanna ba za ta gaza da komai ba duk abin da ka sani ba dama ka yi da'awar wani abu ba a same shi ba ba dama ka so wani abu ba a same shi ba da ka idan da za a rasa shi to aljanna za ta zama tana da nakasu to ba ta da nakasu da haka komai allah abu na goma sha bakwai wanda yake shi ne na karshe na ga kana nuna tayan ba eh, ne na karshe sababin lilfaus wato bi ghurafin ta'aluha warfun fil janna wato tsoron Allah yana sabbaba a samu wani irin gidan sama maɗaukaki a cikin gidan aljanna sa ubangiji zai shirya ibada rahman ko ya ce suna da ghuraf yuzona bima sabar, ko yuzona gurfata bima sabar, suna da gidan sama zamu ba su saboda hakurin da suka yi sa'annan ghurafun mabniya wasu gidajen sama ne ginannu da ubangiji baraka wa ta'ala yi su wata yana cewa wahum fil Fati aminu su a cikin gidan sama amintattu ne saboda gida ne na abinci abincinka ba zai kare ba a talauci ba a wata damuwa ba ka tunanin tsufa ba ka tunanin rashin lafiya ba ka tunanin matakka za ta tsufa ba ka tunanin a rikici ko wani abu duk ba wannan Aminu amintattu suke saboda gidan na aminci ne duk san abin da kake ciki da matakka da yara da aka tara abin da kake so shi suke so abin da suke so kuma shi kake so to me sabani da za a samu dama abin da yasa kake samun sabani ne kai kace kana son shinkafa ita kuma ta ce doya sai a tarigi rigima ba shi ba da shi ba ne nake kan kullum doya eh kullum doya ba kaga dole za ku samu mai to amma a can kana son doya doya take so za ka sha ruwa eh ita ma ruwan za ta sha aniyar ka ita ne aniyarta to me sabanin da za a samu sannan kuma duk abin da Allah ya ajiye muku a cikin gida kowa size din sani za a daidaita ku kaga in kofi ne na shan ruwa daidai cikin ka daidai cikin ta ba wanda ya fi wani to sai me kenan kawai sai a ta harka wa nasallallahu muna roƙon Allah an alana min halin janna Allah ya sanya mu daga cikin mutanen aljanna wajiji ka amsa mana wannan addu'a da mu aje anan sai haɗuwa ta gaba insha Allah za mu ɗora a kan barakatun bin sama idan Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah na'am salatu wassalamu ci gaba kawai kaga